har ma ya zama kalimar zagi a wurinsu wai ba daidai ba ne malami ya shiga siyasa to allah ya ce daidai ne har ma ya wajabta haka kai ka ce ba daidai ba ne ka san ansar da za ka ba shi gobe kiyama idan ya tambaye ka don me ka ce ba daidai ba ga abin da allah ya ce shine daidai waye ke kuskure allah ko kai na san dole ka ce kai ne ko ba daɗi to mutane su kiyayi maganganu yadda suka ga dama su rika faɗin abubuwan da ba daidai ba ga abin da ba sani ba taken hudu ba shi shine sharuɗa na shugabanci da kuma ahalil halli wal wato masu zaben shugaba masu primary election sifofinsu yadda ya kamata su zama shi kan shi shugaban yadda ya kamata ya zama to za ka ji in bai dace malami ya yi ba ka ji in ma ya dace malami ya ji dai ka ji alhamdulillahi rabbil alamin al-munfarid bil hukmi wat tadbir allazi shara'a al ahkama lil ibad wa kallafahum bi tanfiziha li yab'udhum an az-zulm wal fasad wa aganahum bi shara'il islamiyya an as-siyasat at-taqlidiyya al-manqulat an قال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقصد مقصد موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو إيال رواه مسلم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون فاعلموا أنه لا يصلح لكل شخص أن يكون إماما أو خليفة أو رئيسا أو وكيلا لأمة إلا إذا توفر فيه الشروط المطلوبة لأن هذه الوظيفة أمر عظيم لا بد أن يكون قائم بها على صفة معينة ومن ثم يشترط في من يختار في هذا العمل أن تتوفر فيه الشروط التالية أولا الإسلام لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أي منكم أيها المسلمون لأن الخلافة أو الإمامة أو الإمارة من أعظم الأمر فلا تكون لغير مسلم لأن حقيقة معناها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ الدين وحقوق الأمة فمن البديهي أن تودع هذه الأمانات بيد مؤمن خير من أن تسندها, أن تسندها إلى الكافر فذلك من الخيانة وإداءة الأمانة وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قيل يا رسول الله كيف إداءتها قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة رواه البخاري ثانيا أن يكون رجلا عاقلا مكلفا لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء وقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة فمن المعلوم منطقيا أن المرأة تعجز عن الدهود بمهام رئاسة الدولة لكثرة المسائل ولكونها ضعيفة ولين الجانب ثالثا أن يكون جمعا للعلم بالأحكام الشرعية لأنه مكلف بتنفيذها ولا يمكنه التنفيذ مع الجهل بها قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واشترط بعض العلماء الاجتهاد ولم يكتفوا بمجرد العلم عن طريق التقليد رابعا أن يكون أمينا عادلا متقيا لله ورعا عارفا بأمور السياسة وشؤون الحكم شجاعا ذو دراية بمصالح الأمة قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل خامسا أن يكون من قريش لحديث الأئمة من قريش حديث صحيح قال البغدادي في شرح هذا الحديث نقلا عن رأي أبي الحسن الأشعري يجب أن يكون الإمام أفلل أهل زمانه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 alhamdulillahi allazi khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira wa wasi'a kulla shay'in rahmatan wa ilman wa tadbira ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi da'ana ila alqiyam bil mas'uliyat wa hifz al amanat salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd ayyuhan nas كما يجوز للأمة اختيار رئيس الدولة أو غيره بصورة غير مباشرة عن طريق عن طريق النيابة والوكالة وهذه الطريقة لها سندا في التاريخ الإسلامي في الأثر الخلفاء الراشدين وهو خير الأصول فهم وهو خير الأصول فهما للإسلام وتطبيقاته فقد تم انتخاب أولئك الخلفاء الكرام من قبل طائفة من المسلمين هم الذين يسميهم الفقهاء بأهل الحل والعقد ثم ذكروا أن لهم شروطا وصف أن لهم شروط وصفات معتبرة فيهم وهي كما يلي أولا الأمانة والعدالة الجامعة لشروطها ثانيا العلم الذي يتوصل إلى معرفة من يستحق للأمة على الشروط المعتبرة فيها ثالثا الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار الأمة للأمة أصلا وبتدبير المصالح أقوم اللهم لا تول علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا to jama'a musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa bayan godiya ga Allah da yabo wanda ya dace da shi da kuma salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ya ku musulmi ku sani cewa shugabanci da jagoranci ko ka zama halifa ko wakilin al'umma ba zai inganta ba sai mutum ya cika waɗansu sharuɗa da ake nema a musulunci domin wannan aiki al'amari ne mai girma babu makawa sai an samu wanda zai tsaye da shi yana da waɗansu sifofi na musamman daga cikin waɗannan sharuɗa wanda zai a zaɓa ya zama shugaban al'umma na farko ya zama musulmi saboda Allah ya ce ku yi ɗa'a ga Allah ku yi ɗa'a ga manzon Allah sannan wa ulil amri minkum ma'ana minkum ayyuhal muslimun daga cikin ku ya ku musulmi za ku zaɓi jagora haramun ne ga musulmi ya zaɓi wanda ba musulmi ba matuƙar ga musulmi li'annal khilafa aw imara min azamil amr domin Halifanci ko shugabanci yana daga cikin mafi girman al'amura bai kasance bai dace a ce wanda ba musulmi bai jagoranci mutane domin ita siyasan nan ma'anarta shine jagoran al'umma a cikin al'amuran addini da kuma duniya wanda wakilci ne na manzan Allah sallallahu alaihi wanda duk yayi wannan ya kwalci manzon Allah sallallahu alaihi cikin al'ummar shi wajen kiyaye addini da kuma haƙƙoƙin al'umma yana daga ciki abu a hakimance cewa a bayar da wannan ga amana ga mutumin da yake mumini ya fi alkhairi da a danganta ta ga kafiri domin yana daga cikin yaudara da tozartar da amana a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ana tozartar da amana to ku jira tashin kiyama sahabbai suka ce ya rasu ya tozartar da ita yake yace duk lokacin da aka danganta al'amari ga wanda ba shi ba muhallin shi ba shi ya dace a bashi ba to ku abin nan ku tashin alkiyama saboda ka tozartar da amana ne na biyu ya zama namiji mai hankali balagagge saboda Allah ya ce mazaje su suka fi ƙarfi akan mata kuma manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ba al'ummar da za ta ci nasara matukar ta danganta al'amuran ta ga mace duk wanda suka zaɓi mace ta shugabance su to manzon Allah ya ce ba su ba nasara sai dai waɗansu malamai sun ce abin da ake nihi Shi ne a zaɓi mace ta zama ta zama shugaban ƙasa ko gwamna amma don irin a bata wani ma'aikata wani fanni ta riƙe wannan babu matsala a ciki amma dai ku zaɓi mace ta jagorance ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ku ba nasara har abada saboda haka kuma abu ne in aka zo a hankalce za a gane mace tana da rauni akan tsayuwa ga abin da ya shafi shugabancin al'umma saboda yawan masail tambayoyi da rikicin da ke ga shugabanci kuma kasancewar ta tana da rauni kuma tana da sauƙin hali ana iya juya ta a wani al'amari amma namiji shine mai ƙarfin faɗa aji shine mai ƙarfin iko saboda haka shi ya kamata ku zaɓa in za ku yi zaɓe na uku ya kasance ya haɗa duk ilimi na hukunce-hukunce na shari'a domin an ɗora masa ya zartar da hukunce-hukunce na shari'a bata kamata a ce an ɗora ma jahili wannan aiki ba amma kun taho kun ce wai malami bai dace ya yi shugabancin al'umma ba bai dace da irin wannan rike wannan amana ba bayan shi Allah Ta wa ta'ala ya ce ya rike wannan amana yanzu yadda muka zo ga Sheikh Usman tare da mu kawai sai mu zo mu ce wai bai dace ya yi shugabanci ba amma ku dibi mutum daƙiƙi wanda komai bai sani ba a duniya hankali ma bai da cikakke fice shi ya dace wai dan yana da ilimin boko ilimin banza marasa amfani Allah kiyaye saboda haka in ma kana ganin ilimin addini ilimi ne wanda bai cancanci jagoranci jama'a ba to ilimi na ra'ayi na tunanin ka shi ne zai zo ya jagoranci na jama'a duk wannan ilimi da ake zo ana koya Eh, mujarrib ne kawai jarraba shi aka yi mun gwada komi ya yi kaza ya yi kaza kawai ka dibi tunanin kwakwalwa wani ɗan adam ka ce jagoranci mutane ga mai hankali wanda yake magana wanda yake tahiya ga abin da Allah tabaraka Allah ya ce da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ku tozartar da amana ku kishi ku zaɓi mutumin da ba na Allah ba Allah zai kama ku na rantsi da Allah ku yi hankali Eh, saboda Allah ta tabaraka ta'ala ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah ku sani ba abin bauta da gaskiya sai Allah wasu gafin lizambika kuma ka roƙi ubangiji ya gafarta ma zunubanka saboda haka wajibi ne wanda za ku zaɓa ya zama malamin addini wanda ya san addini ku daina kora malaman addini a harkar siyasa in kuna so ku ci nasara in kuma kunki to ba za ku rabu da kuka ba daga nan har lahira Allah ya tsare mu sannan waɗansu malamai sun ce ya kamata ko yana da ilimi kaɗai ba zai isa ba sai yana da ishtihad in an ce ishtihad wato mutum yana da ƙwaƙwalwa yana da kaifin basira da zai iya hukunce hukunce wanda ya san al'amuran al'umma saboda in ka zaɓi da ƙiƙi ka zai ma yanzu bari mu baka misali wata rana umar ɗan khattabi radiyallahu anhu an kawo ɗansu mutane sun yi sata da suka zo aka ce wannan sun yi sata a hukunci a ƙa'ida me ya kamata a yi musu a yanke musu hannu ko da suka yi sata a yi musu kallo mai kyau sai umar radiyallahu anhu ya ce ku kira shugabansu a kawo shi ya ce kaga kun ji yadda ka ji yadda su yunwa har sun kai ga sata ba dan na fahimci yunwa da tsanani yasa sun yin sata ba da na yanke musu hannu amma yanzu abin da zan maka zan ninka maka kuɗin ka biya Mukaddara a ce raƙuma za ta yi dubu arba'in ya ce to zai ka kawo dubu tamanin sai bai yanke masa hannu ba to in ba ishtihadi ba ya za a kalli rayuwar al'umma kai musu wannan hukuncin ai kawai da an samu ai hujja kawai a yanke hannu to saboda ka shugabanci sai an samu mutum mai kwakwalwa mai kaifin basira mai hankali in ba haka ba sai kun zaɓi wanda zai jefa ku cikin bala'i a ƙasar ku saboda haka ku san irin mutanen za ku zaɓa kuma duk wanda ka zaɓa gobe kiyama sai Allah ya tambaye ka dan me ka zaɓe shi saboda me ka zaɓe shi ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutane guda uku wanda Allah ba zai magana su da su ba gobe kiyama kuma ba zai tsarkake su ba daga cikin su akwai wanda ya je ya zaɓi shugaba bai zaɓe shi don Allah ba don tunanin ya samu wani abu amma ku diba su wayannan wayanda ke firamare election yadda ake ɗaukar su ana ba su kuɗi suna zuwa suna zaɓin mutane rubabbun mutane wanda bai dace ba saboda ka jama'a ku ji tsoron Allah ku karanci addinin musulunci kafin ku shiga siyasa duk wanda bai da ilimin addini haram ne akan shi shiga siyasa haramun ne ya tsaya kowane irin shugabanci amma wanda ya san addini shi ya cancanta ku shugabantar shi ya dace ku ya jagorance ku domin ya san Allah kuma shi ne wanda in kuka zo kuka tunatar da shi Allah zai san Allah amma in kuka zaɓo mutumin da bai san Allah ba to ba zai tausaya muku ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da makaranta cewa yan aljanna guda uku ne shugaba mai adalci yana aljanna da mutumin da yake mai tausayi shi ma yana aljanna da mutumin da yake yana da iyali amma ya kame baya roƙon mutane ya dogara ga Allah to kun gani ku zaɓi shugabanni adilai masu tausayi in kuna zaɓar shugabanni marasa tausayi su za su cutar da ku sannan kuma Allah zai kama ku da laihi kun ga za ku shiga wahala duniya da lahira kenan amma in ka zo zaɓe ka tsaya tsakaninka da Allah ka zaɓi wanda ya dace ka aje son zuciya ka zaɓi mutum mumini wanda ya san Allah wanda in kun tunatar da shi Allah zai yarda in kuma kuka ƙi to fa mu dai mun isar da saƙon da Allah tabaraka ta'ala ya ce mu ida a kanku da mu da ku Allah shi mana mawafuka da dacewa Allah shi gafarta mana inda muka yi kuskure Allah ka yahi mana mu inda muke kan daidai Allah ka tabbatar da mu akan daidai akwai yan uwan musulmai da suka rasu yan satin nan da suka wuce akwai yarinyar malam magaji wanda muna nan ta da shi a kasuwa shi ma ya rasu to ya shi jiya ta rasu to ita ma da ita din da mahaifin nata Allah shi gafarta musu da sauran yan uwa musulmai da suka gabata Allah ji kansu da rahama Allah ya yahe musu mu ma Allah iyayenmu da malamanmu da sauran yan uwa musulmi da suka rasu Allah ka ji kansu da rahama Allah ka samu cika da imani Allah ka karɓi rayukanmu na musulmai mu'minai Allah ka ruha mana asiri lillahi lahira aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim